wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke na cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na laraba yau muna sha tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama uku, wanda kuma yake daidai da 20 ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hajji inda a yau za mu tashi da kan ayata 23 cikin tafsirin wannan sura kamar da muka saba mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu a wannan ya ce yana son karin bayani game da mahaifiyar annabi isa alaihissalam wai annabi ya ce magana wacce take mafi rinjaye kuma ita ce mafi yawan malamai suke ambata shi ne ba annabiya ba ce babu annabawa a cikin mata Allah subhanahu wata'ala ya yabe ta amma ba da annabci ba cewa ummuhu siddiqatu cewa mahaifiyarsa siddiqa ce da a ce annabiya ce to ba zai sai ƙasa da martabar ta ba da sai faɗi mafi girman martabarta tunda Allah subhanahu yana maganar cewa annabi isa da mahaifiyarsa ba za su zama abin bauta ba ba Allah ba sai ya faɗi ƙololuwar matsayinsu ya faɗi ƙololuwar matsayinsu shi wannan annabi ne ita kuma siddiq ya ce lagar kafaran da zai na ƙalu inna allaha هو المسيح ابن مريم ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ما الله إتنكي سوبا ما المسيح, ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام هكذا أبنجي سبحانه وتعالى يقول متى ألنتاه cewa shi ba Allah ba ne mahaifiyarsa ba ba Allah ba ce sai ce shi manzo ne ita kuma siddiqa ce saboda kada akwai wani matsayi da yafi wannan da shi za a ambata wannan shine ra'ayi na daukacin malamai in banda ibn hazm shine ya saba da wannan ya halatta mai sallar nafila ya bi mai yin sallar farilla ko shi mai sallar farilla ya bi mai nafila ya halatta ya halatta wanda yake sallar nafila yabi mai farilla ya halatta mai farilla ya bi mai nafila wannan duka waɗannan sigogi sun zo a cikin sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar sallar da mu'az ibn jabal yake wa mutanensa bani salima yake zuwa masallacin bani salima yana musu sallah bayan yayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama a masallacinsa sai ya kuma gangara ya je musu sallar isha'i yana yin ta shi a matsayin nafila su kuma suna bin sa a matsayin farilla kamar yadda yanzu cikin musnad imam ahmad cewa wa huwa wa hiya lahu tatawwu shi a matsayin farilla nafila su kuma a matsayin farilla kaga mai farilla bi mai nafila wai inda annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin zaid ibn arqam da cikin musnad imam ahmad da sunan abi daud lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar asuba wasu mutum biyu suka shigo inda yake a amina yana sallah asuba da da jama'a sai suka koma gefe ɗaya bayan an gama sallah annabi ce a kirawo su aka kirawo su suna bari jikinsu yana rawa sun da cewa a wani hukunci za a yi musu annabi ce aka yi ba ku shiga kun yi sallah tare da mu ba suka ce ya rasulullahi mun yi sallah a masaukan mu annabi ce to ko kun yi sallah a wani wuri sai kuka zo kuka samu liman yana yi tare da jama'a to sai ku bi shi sallar sai ta zama muku nafila saboda ga mai nafila ana jabi mai mai farilla saboda ka duka ya zo a sabanin niyya wannan baya baya cutarwa sabani a niyya wannan baya cutarwa saboda ka mai sallar azhar zai iya bin zai iya bin mai sallar la'asar sallar la'asar zai iya bin mai azhar Thank you. wannan yana tambaya ne game da cutar olsa da take damun shi shekara da shekaru idan ta taso masa bayan azumi sai ya samu sauki sai rama to a wannan azumin ma kuma da shi ba shi da lafiya har yau bai samu ya yi ko azumi ɗaya ba saboda olsar da take damunsa to shi ne ke cewa zai iya ciyarwa ko kuma zai bari ne in ya samu sauki ya rama wato ya rika ramawa babu shakka wanda duk baya da lafiya azumi zai ba shi wahala an sauke masa azumi an masa rangwame akan ya biya wani lokaci in ya samu lafiya man kana minkum maridan aw ala safarin fa su min yamin ukhra saboda ka duk wanda ba shi da lafiya yana da damar ya sha azumi amma zai biya wannan ita ce wannan shine hukunci amma idan ya zanto rashin lafiyar ta tsananta ta yadda an ma fitar da tsammanin samun sauki daga wannan rashin lafiyar wannan shikenan <clears throat> sai koma ciyarwa in yana da abin da zai ciyar in ba da abin da zai ciyar shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in yana da abin da zai ciyar da miskini a kullum shikenan sai ciyar da miskini daya a kullum in ba shi da abin da zai ba miskini shikenan azumin ya fadi a kansa amma shi wannan yanayin sa yadda yake bayani cewa yakan samu sauki yana biya don haka in dai har ba an kai wani matsayin da ba za ka iya yin azumin ba kwata-kwata ba lokacin da tsolta za ta yi sauki in ba a kai wannan ba to za ka biya za ka sha amma za ka biya ba ce ba za ka yi ba sai in an kai wani matakin da ba a tsammanin cewa a samu lokacin ma da za a iya biya din saboda kowane lokaci ana cikin wannan rashin lafiya mai tsanani to irin haka ya halatta ka ciyar menene halaccin cin naman mesa wanda ko mai hada shi da da miciji mafiya yawancin malamai suna cewa haramun ne mafiya yawancin malamai abinda suke faɗa cewa cin naman maciji haramun ne saboda abu na farko saboda dafin da yake tare da shi zai iya cutar da wanda zai ci sannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama yi umarni a kashe shi yi umarni da kashe maciji annabi yana cewa uqtulul hayyat kamar yadda su hadisi ibn umar a minbari yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uqtulul hayyat sannan a hadisin khamsu khamsu fawasiq yuqtalna fil hil wal haram daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ya ambaci miciji cewa yana daga cikin abin da aka yi umarnin a kashe shi a ko ina aka gamsu. Ah, <coughs> saboda haka idan da ana cinsa ba za a yi umarnin kashe shi ba ah, inda ana cinsa ba za a yi umarnin a yi ta kashe shi ba da sai a ce a kama shi a je a yanka a ci za ka ce a kashe shi haka ambace shi da abubuwa da an san ba a cin irin su kare irin su shirwa da sauransu sada abu na uku yana da aniyar yana da fikoki irin na farauta da misalla da salama kuma ya hana da an akli kulli zinabi min as-siba to wannan shine hujjar da dama daga cikin malamai shafi'iyya wal hanabila wal hanafiyya cewa haramun ne malaman malikiya suna cewa ya halatta da sharaɗin a yi taka tsantsan da dafinsa sannan kuma a yi masa yanka irin yankan rago irin yadda ake yankan rago ba bige shi za a yi ba sannan halatta a ce amma dai magana mafi inganci shine rashin halaccin cin naman maciji na ga ga wata guda daya guda wanda bai samu sallar jana'iza ba ko kuma wanda ya samu wasu kabarbura a sallar jana'iza to zai rama ne bayan liman ya sallame na'am idan gawar tana nan ba a ɗauke ta ba zai iya ya cika shi sauran kaburburan da bai samu ba in kuma an ɗauki gawar shi kenan sai ya sallama ya fita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد الله سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات lalle Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai jannatin gidajen aljanna ta jire min tafiyal anharu waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu yuhallauna fiha min asawira min zahabin ana yi musu ado a cikinsu da warawarai da warawarai na zinari wa lu'lu'an da kuma lu'lu'u wa libasuhum fiha harir tufafinsu a cikinsu alharini ne wa hudu ila tsayyib min alqawli kuma aka shiryar da su zuwa ga daddadar magana wa hudu ila siratul hamid kuma aka shiryar da su zuwa ga tafarkin Allah shayabu kamar yadda jiya <clears throat> muka fara tafsirin muka yi tafsirin aya da ta gabata daga aya ta goma sha takwas hazani khasmani iktasamu fi rabbihim waɗannan masu husuma ne guda biyu da suka yi husuma game da ubangijinsu ka ce khasmani anan ana ana nufin wato kungiyoyi biyu masu husuma in ce kalmar alkhasm tana nufin eh, ana amfani da ita akan mutum daya da kuma eh, mutum biyu ko sama da haka kalmar alkhasm jinsi ne da yana kunsar daya yana kunsar sama da haka mutum daya zaka iya kiransa alkhasm mutum biyu zaka iya kiransa alkhasm eh, jiya muka karanto fada cikin suratul sad وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب ما آه، كرت ما يكتكولي kuskure كرت ضبط zafin إنكما أنا رمى ana مبا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك واهدنا إلى سواء الصراط Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sakamakon ƙungiya ta farko masu husuma na farko su ne kafirai da muka ce su bangarori ne guda biyu da bangarorin muminai da kuma kafirai kafiran nan duka wani kafiri da kowane irin addini yake bi inda ba musulmi bane yana cikin bangare guda ɗaya musulmi kuma muminai da suka yi imani da wannan addini na musulunci suna bangare guda Allah subhanahu wata'ala daman ya ce zai yi hukunci tsakanin su ranar gobe kiyama shine ubangiji subhanahu wataala yake halarto mana da irin hukuncin da zai yi dan kakkazaci cewa wani abu ne wanda har yanzu ba a san hukuncin da Allah zai yi ba kamar yadda wasu suke ganin cewa duka lalibai ake a duhu ba wanda ya san tabbas waye akan gaskiya suna ganin cewa kowane addini ma zai iya zama gaskiya da haka wanda zai yi musulunci ya je ya musulunci wanda zai yi yahudanci ya yahudanci wanda zai yi Eh, abin nasaranancin kiristanci ya je ya yi cewa duka ba wanda ya san waye zai shiga aljanna saboda ai Allah cewa inna Allah sulu bainahum al qiyamati Allah zai raba gaddamar ne a ranar alkiyama don haka anan ba wanda ya isa ya ce shi ne akan gaskiya alkur'ani ya nuna wannan magana ta su ƙarya ne domin bayan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan sai kuma ya koro mana cewa to suwaye a gurinsa mutanen ƙwarai da zai yi wa kyakkyawan sakamako suwaye kuma suke kan addinin ƙarya da zai musu mummunan sakamako shi shine ajiya da muka karanto faɗar ubangiji su bani wata da yake hazani hasbani aka dunkule duka sauran ɓangarorin da ba musulmi ba aka sa su a cikin ƙungiya guda ɗaya musulmi kuma suka zama a kungiya daya cikin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu masu jayayya ne sassa mafi rabbi kuma suna jayayya ne dangane sha'anin ubangiji musulunci shi kadai ne addinin da ya da cewa Allah ɗaya ne a komai babu wani addini a bayan kasa da ya yarda da cewa Allah ɗaya ne a komai sai musulunci shine yake ɗayanta Allah a cikin sifofinsa yake ɗayanta Allah a sunayensa a ayyukansa yake ta Allah a wajen bautarsa saboda duk wani addini sai ka samu shirka ta shiga cikinsa da wannan shirkar ita ce ta mayar da su addinai ɗaya suka zama kamar guda ɗaya to ubangiji subhanahu wataala ya ambaci sakamakon waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu fallazi na kafaru qutti'at lahum siyabun min nari yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim yusharu bihi yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqamin min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin uridu fiha wa dhuqu adhab alhariq haka ubangiji ya ambata mana sakamako na waɗanda suka kafirce wa ubangiji wanda su ne masu husuma ta ɓangare guda bangare guda kuma shine anan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci daya bangaren su ne mu'minai yace innal ladina eh, inna allaha yudkhilu inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihat lalle Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai, jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah yana shigar da su aljannatai gidajen aljanna Allah subhanahu wata'ala yana shigar da allazina amanu waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani da dukkan abin da ya waje ba a yi imani da shi suka yi imani da Allah da duka sifofinsa da ayyukansa da kaɗaitakarsa a wajen bauta suka yi imani da manzannin Allah suka yi imani da littafan Allah suka yi imani da mala'iku da ranar lahira da dukkan sauran rukunan imani gaba ɗaya sannan wa amilu kuma suka yi ayyuka na kwarai suka yi ayyuka na kwarai ubangiji zai shigar da su aljannatin eh, tajri min tahtiha al-anhar al'amalu salih aiki na kwarai shine aikin da aka gina shi akan imani shi yasa Allah ya ambaci imani sannan kuma ya ambaci aiki na ƙwarai, domin aiki na ƙwarai ba zai ginu ba sai akan imani da Allah subhanahu wataala a dukkan aikin da babu imani a tare da shi babu imani da kadaitakar Allah to wani aikin ba a kiran shi na ƙwarai, ko da a zahirinsa ana ganin su kyakkyawan aiki ne a gurin mutane ana ganin taimakon marayu ne taimakon gajiyayyu ne kaza kaza kaza wannan sunan shi aiki na kwarai a gurinka amma wajen Allah in dai ya zanto mai shi ba yana yi bane dan yayi imani da kadai takar Allah yana tunanin ranar sakamako to wannan a gurin Allah ba shine aiki na kwarai ba zaka zaka samu almunafiquna munafikai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam su ba suna aika suna ayyuka wanda a zahirin su da su ayyuka na kwarai ne suna sallah suna sallah tare da mu'minai وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون nas saboda suna yin sallah sai dai kawai ya suke yin ta wanda wani abu ne daban amma ana ganin su a masallaci da su ake sallah sannan in wanda yake da dukiya da yana karɓar karsa shi ma wani lokaci ma in annabi ya fita jihadi da su ake fita saboda ka dukkan ayyukan da ake kira ayyuka na kwarai a zahiri su ma suna yi amma Allah subhanahu wataala ba zai karɓi wannan aiki ba hakanan aikinsu ba zai amfane su ba ranar gobe kiyama shi yasa ake gabatar da imani sannan a faɗi aiki na ƙware domin akan imani ne ake gina aiki na kwarai hakanan shi ma imanin shi kaɗai in babu aiki na kwarai to ba zai sa bawa ya tsira ba ila zai shiga aljanna amma kuma ubangiji subhanahu wataala na iya yi masa sakamako wato na iya kama shi da ukuba sauraka abin da yake fassara imani cewa akwai imani tare da mutum shine ayyukan da za a gani tare da shi na gabobi shi yasa ahlus sunna suka tashi tarihin imani suna cewa i'tiqadun nabil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wato kudurcewa ne tun daga zuci mutum ya kudurce abin da zai faɗa da bakinsa da furta da harshen sa sannan kuma sa su aikata wannan kunshin gaba da shi ake kira imani daga zuci da harshe zuwa harshe zuwa kuma gaɓoɓi wato abinda ka kudurce a zuci ka faɗe shi a harshenka sannan yana so a gaɓoɓinka wannan kunshin gaba ɗaya shine ake kira imani saboda haka imani yake karuwa kuma ya ragu yake karuwa da karuwar ayyuka na kwarai da mutum zai yi yakan ragu da aikata laifuffuka to saboda haka idan mutum ya zanto ya yi imani amma bai aiki na kwarai ba to shi ba wannan karan farko ba zai samu shiga aljanna ba ubangiji subhanahu wata'ala zai kama shi da laifin barin ayyuka na kwarai da aka umarce shi da su wasu ayyukan ma malamai suna ta baba a ce mumini ba yayin su kamar sallah sahabbai sahabbai da tabi'ai kamar yadda yadda yake cewa babu wani abu da suka yi haɗu akan cewa barin sa kwata-kwata kafirci ne sai sallah sun gaba ɗaya shi ne sallah haka a cikin ayyukan akwai wanda barin ta gaba daya akwai sabani a gurin malamai shin zai iya kai shi ga kafirci ko ba zai kai shi ga kafirci ba ita ce sallah to kaga ashe <clears throat> tana yiwa ma mutum ya zanto ya rasa shiga aljanna gaba daya a dalilin barin sallah da zai yi saboda ka shi kansa wato imani shi kadai yana bukatar kuma sai an yi aiki yasa Allah subhanahu wataala da'ima yake ba masu amma ake fara gabatar da maganar imani saboda shine foundation akan sanya shine harsashin da yake daukan sauran gine-gine na ayyuka a nan za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da fi'ili mazi kamar yadda albiqa'i yake fada a cikin nazmin duran cewa amilu salihati da'iman da'iman yakan zo wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai amanu wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai an kawo an kawo ana kawo sigar mazi ne wato fi'ilin da ya riga ya wuce suka yi amma sun yi sun gama saboda ya nuna maka cewa dukkan mutumin kwarai da zai ɗanɗani aiki na kwarai to zai wahala ya daina shi zai zama ya zama masa jiki ko yaushe yana yinsa ba za su rabu ba Allah subhanahu wata'ala ce zai shigar da su jannatin tajri min tahtiha al aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu wato ƙoramu <clears throat> suke gudu ta ƙarƙashin waɗannan gidajen aljanna ɗin gine-ginen aljannan ko kuma ta ƙarƙashin wato bishiyoyin da suke cikin wannan gida na aljanna wato saɓanin 'yan wuta da Allah subhanahu wa ta'ala ce sabbo min fawqi ru'usihim alhamim ana zuba tafasasshen ruwa ta saman kansu to su kuma waɗannan ruwa ne yake gudana ta ƙarƙashin inda suke zaune kaga ubangiji subhanahu wata'ala ya bambanta sakamakon su anan anan ubangiji subhanahu wata'ala a dunkule ya nuna cewa dukkan wanda zai yi imani na gaskiya kuma ya ayyuka na kwarai to dan aljanna ne Allah zai sa shi aljanna sharadin shiga aljannar kenan idan mutum ya cika wannan sharadin to dan aljanna ne inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar can baya mun wuce irin wannan inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar inna allaha yaf'alu ma yurid to anan ma ubangiji ya sake nanata wannan magana cewa Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka kuma yi kyawawan ayyuka gidajen aljanna ka a dunkule wannan za ta sa mu fahimci cewa dukkan wani wanda ya yi imani ya kuma yi aiki na kwarai to wani zai shiga aljanna wani a dunkule kenan amma ba za mu iya nuna wani a karan kansa mu nuna shi mu ce wannan dan aljanna ne. sai wanda Allah subhanahu wata'ala da manzansa suka yi masa shaidar dan aljanna ne waɗanda Allah da manzansa suka yi shaidar dan aljanna ne to wannan kai tsaye mu ma za mu ce ɗan aljanna ne in ma kai jayayya kan wannan to za ka kafirta ne kamar al'asharatul mubashirin bil janna sahabban nan goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da an aljanna ne al-khulafa'ul arba'a abubakar da umar da usman da aliyu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da yan aljanna ne haka nan abdurrahman ibn auf haka nan talha ibn ubaidillah haka nan abu ubaidah ibn jarrah hakanan az-zubair ibn al-awwam sa'ad ibn abi waqqas da sa'id ibn zaid waɗannan duka su goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna ba su kadai bane cikin sahabbansa waɗanda aka tabbatar musu da cewa su 'yan aljanna annabi sallallahu ya tabbatar da bilal ɗan aljanna ne don ya ce ya ji motsin sama aljanna an tambaye sa wai me kake yi ne na ji motsin ka aljanna Gaga ya tabbatar masa wannan ah, ah, qais ibn qais ibn shammas khatibun nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da cewa dan aljanna ne da ire-iren su suna nan matan annabi duka yan aljanna ne duka matan annabi ba ku babu wanda ba ya aljanna ba to waɗannan da ire-iren su suna nan su waɗancan ana ce musu al'asharatul shari da biljanna saboda ambatan su ya zo a cikin hadisi guda ɗaya a lokaci guda a sallallahu alaihi ya zana su abubakar fil wa umar fil janna wa har zuwa ƙarshen goma to shi yasa ake ce musu al'asharatul mubashari da biljanna amma wai ba dai su kadai ne aka yi wa albishir da aljanna a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da cewa yan aljanna ne saboda tun suna tafiya a bayan ƙasa da ransu an san cewa su yan aljanna ne akwai sanda ah, abin abdullahi bin salam ya zo yana wucewa sai wani ke cewa in kana son ka ga dan aljanna to ka kalli wancan wancan da kake ganin yana tafiya dan aljanna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa cewa dan aljanna ne a wani mafarki da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tabbatar masa da wannan ire-iren waɗannan suna nan da dama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ambace su da sunayensu da kuma mu ahli sunna min iman sha dukkan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya jira da shi sun yarda da Allah saka wannan su ma duk an musu albishi da aljanna amma muna faɗar waɗanda aka yi tansisi da sunayensu aka san su da sunayensu ba a dunkule ba to duk wani wanda bai zo da bayanin sa bai zo ba a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to sai dai a masa kyakkyawan fata a masa kyakkyawan fata akwai daga cikin malamai waɗanda suna ganin wanda adalcinsu da addininsu da nagartarsu ta riga ta shahara ta shahara a cikin a cikin al'umma na farko da na ƙarshe da an zarar aka ambace su an faɗi mutanen kirki suna ga wannan su ma za a yi ce musu 'yan aljanna kai tsaye kamar irin al'a'imma al'alba'a al'a'imma al'arba'a imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad da sauransu suna ganin wanda suka shahara din nan da shaida ta al'umma duka akan cewa mutanen kirki din su ma ana iya cewa yan aljanna ne kai suna hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune aka zo wucewa da wata gawa zabai suka yi magana mai kyau akan wannan gawar annabi ya ce wajabat aka zo wucewa da wata sahabbai suka faɗi magana mara daɗi a kansa annabi ce wajabat ba suka tambaye shi me yake nufi da wajabat wajabat ce na farko kun yabe shi da kyakkyawan kun yabe shi da alkhairi kyawawan ayyuka saboda haka wajabat lahu aljanna shi kuma na biyu kun faɗi irin muyagun ayyukansa shi kuma wajabat lahu an-nar yace antum shuhada'ullahi fi fil ard ku ne masu ba da shaida na Allah a bayan kasa. to wasu suka ce to wannan yana nuna cewa idan al'umma ta musulmi ta haɗu akan ba da shaida mai kyau akan wani mamaci da ya koma zuwa ga Allah alama ce ta dan aljanna ne to amma dai yawancin malamai ba su gamsu da shaida ga mu'ayyan bil janna ba suka ce wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama shi annabi sallallahu alaihi wasallama ana masa wahayi saboda haka wannan shaida da suka bayar Allah ya sanar da shi cewa yan aljanna ne wancan kuma dan mutane shi yasa ba a shaidawa cewa wani ɗan aljanna ne ko wani ɗan wuta ne sai wanda nassi ya zo karar kansa ɗan cewa ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne sauraka anan da Allah subhanahu wataala ce inna khilun da zina amanu wa amilus salihati ana maganar ka'ida ce dunkulalliya dukkan wani wanda zai yi imani kuma ya yi ayyuka na kwarai har ya mutu akan haka to wannan ana masa kyakkyawan fatan ɗan aljanna ne wato ya cika sharaɗin shiga aljanna to ubangiji ya ce to waɗannan zai shigar da su aljanna yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a za a yi musu ado a cikin aljanna min asawira da warawarai a warwaro min zahabin na zinari wa lu'lu'an za a kuma yi musu ado da warawarai na lu'lu'u wato ubangiji subhanahu wata'ala zai yi wa dukkan yan aljanna mazansu da matansu ado da awarwaro na lu'ulu'u na zinari da kuma awarwaro na lu'ulu'u zai wa mace haka zai wa namiji shi ma ado da wannan akwai qira'a biyu dangane da kalmar wa lu'lu'a mashuriya da muke karatu da ita qira'ar asim da qira'ar abu ja'far da nafi da yaqub ta ce wa lu'lu'a bin nasr amma akwai kira'a ta sauran makaranta su kuma suna cewa lu'lu'in da kisra eh, dukkan su ma'anar guda ɗaya ce ta fuskar ma'ana ta fuskar irabi ne an ka ce wa lu'lu'an ka yi masa nasaba ne ala mahalli asawira sawira nan mahallin sa mahallin nasba ne da cewa majurur ne amma fi mahallin nasb wannan min din za'ida ce wance sila ce ta ce wa lu'lu'in to kayi adafinsa ne akan zahab ko kayi adafinsa akan lafazin lafazin asawira din tunda majrur ne da min amma dai duk ma'anar da ce to wasu malamai suka ce wa lu'lu'a ana sa musu ana musu awarwaro da lu'lu'u ko kuma a yi musu awarwaro da zinarin abin da a yi musu ado da awarwaro wanda aka yi shi da zinari da lu'lu'u wato ko dai a musu ado da awarwaro wanda aka yi shi da zinari a yi musu ado da awarwaron da aka yi shi da lu'ulu'u ko kuma a yi musu ado da awarwaron da aka yi shi da zinari da lu'ulu'u wato aka hada su biyu aka yi abu ɗaya da su duk ma'anar ayat za ta ɗauki duk waɗannan ma'anonin Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da kalmar asawira akwai akwai akwai akwai jam'ul qilla aswira aswira walaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin aw jaa ma'ahu al mala'ikatu muqtarinin kaga aswira jam'i ne amma jam'ul qilla asawir jam'ul kathra ne wasu ma sai asawir jam'ul jam'i ne to me yasa aka yi amfani da jam'u jam'i jam'in da yafi kowanne yawa dan a nuna maka cewa kayan adon da za a musu ado da shi masu yawa ne ba yan kaɗan ba ne sannan wannan min ɗin min ce ta taukili za a yi musu ado mazansu da matansu da awarwaro na zinari da awarwaro na lu'ulu wataƙila wani ya yi mamakin ya za a yi wa namiji ado da awarwaro domin wannan ba shi aka saba gani a rayuwar duniya ba wataƙila hankalinsa ya tafi akan cewa to ko kuma nan ba ba ba awarwaran da muka sani bane ko wani abu ne dai na kwalliya daban to sai aka ƙara maka min don a ƙara tabbatar maka da cewa wannan awarwaran da ake magana kan shi wanda ka sani shi ake shi ake nufi saboda ka min nan littafin ne don a ɗauke maka dukkan wata tababa kakka zasu cewa a'a ba awarwaran za a sa maka ba a awarwaran shi za a sa maka na zinari a can za ka gani an sa maka irin kyan da za ka yi eh, kada gani kamar a nan za ka zama wani mata maza haka ko a'a eh. to don gudun kada a kawo wani tababa ko wani zo ce a'a dan ko jazi ne ko wani abu to shi ne hikimar kara min min asawira min ce littaukit hadisi ya tabbata a cikin sayo muslim hadisin abu huraira yake cewa sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam ya qulu tablughu al-hilyatu min al haythu yablughu al-wudu kwalliyar mumini a aljanna za ta kai inda alwalarsa take kaiwa wato duk inda gaɓoɓin alwalarsa Allah zai masa kwalliya a jikinsu to shi yasa abu huraira ma yake tawilin wannan hadisin in ya tashi wanke hannunsa alwala sai ya wanko har zuwa da matsansa ya tashi wanke kafafunsa sai wanke haƙƙori tashi wanke fuska har wuyansa sai ya zuba ruwa saboda wai adam nashi yi yawa a cikinsa to amma wannan ijtihadi ne nashi sauran sahabbai sun saba masa akan wannan shi yasa shi kansa in ya zo yana yi in ya gansu ma koyewa yake baya bari a gan shi Allah ce wali ba su hun fiha harir sannan tufafinsu a cikin aljanna alhariri ne alhariri shi ne tufafin da Allah zai sa wa ƴan aljanna mazansu da matansu kamar yadda za a sa musu awarwaro mazansu da matansu haka nan za a sa musu alhariri shi ne tufafinsu mazansu da matansu wasu malamai ma suka ce kamar alkurtubi yana cewa haririn nan zai zama shi ne ma duka abin amfaninsu a shimfidarsu ne a tufafinsu ne a labulansu ne a komai zai zanto shi ne abin da za su yi amfani da shi wanda shi ne a nan a duniya a'la min mafi duniya bi kasir wanda wancan ya fi wannan na duniya nesa ba kusa ba to nan, ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa za a sa musu za su yi ado da tufafi na alharis sabanin yan wuta da Allah subhanahu wata'ala ce qutiyat lahum thiyabun min za a fasanta musu tufafi na wuta sarabiluhum min qatran zan su rigunan su na narkakken man qatran ne da yake nuna cewa su tufafin da za su sa tufafi ne na azhaba waɗannan kuma za su sa tufafi na inna ni'ima Allah subhanahu wata'ala kuma inda ya faɗa a cikin suratul kahfi irin yadda zai musu ado dinnan yace ulaika أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين, عليه متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة وبنجي سبحانه وتعالى يكي أولئك وأن الجنة لهم جنات لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار suna da aljanna suna da gidajen aljanna na dawwama da ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su yuhallawna fiha min asawira min zahabin za a yi musu ado da awarwaro na zinare a cikin aljanna wa suna siyaban khudran sannan za za a sa musu ko za su sanya tufafi koraye min sundusin na ainihin alhariri marar kauri sannan wa istabrak da alhariri mai kauri haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta tufafin da za ta sa na alhariri mai kauri shine eh, abin marar kauri shine sundus istabrak kuma shine mai kauri sannan korayen korayen kayayyaki ne aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura ubangiji subhanahu wata'ala yake tufafin sa wasu na alhariri ne marar kauri korayen alhariri wa istabrak da kuma mai kaurin wa hullu a tawira min fiddatin sannan za a yi musu ado da ainihin awarwaro min fiddatin na azurfa wato kaga ashe bayan awarwaro na zinari da na lu'ulu'u akwai kuma awarwaro na azurfa wanda shi ma duka cikin kayan adon 'yan aljanna ne za a yi musu ado da wannan to kaga wannan <clears throat> duk don a bambanci tsakanin tufafin ɗin aljanna da kuma tufafin tufafin ɗin wuta Allah ce wani ba sun fiya haris a nan za mu ga ubangiji wata ala ya canza uslubin daga jumla fi'iliya zuwa jumla ismiya wato jumlar farko yuhallawna fiha yuhallawna fiha min asawira min zahabin kaga wani jumla ce fi'iliya ta fara da fi'ili yuhallauna sannan jumlar gaba da aka zo magana tufafi sai aka ce wale ba su hum sai ta fara da suna ita ce jumla ismiya jumla fi'iliya tana nuna tajaddudi jumla abin nan tana nuna tajaddudi tana nuna abin yana sabuntuwa ko yaushe libas aka zo da jumla fi'iliya jumla fi'iliya kuma tana nuna sabat tana nuna subut tana nuna istiqrar wato ana so a gaya maka cewa kayan adansu kayuwa ne da suke ake caccanza musu tufafinsu kuma tufafi ne wanda koyaushe tufafin da suka saba sawa a aljanna wanda suka saba sawa a aljanna shine alharis saboda ka sai an kawo shi da jumla jumla ismiya dan cewa wannan shine ne tufafinsu na al'ada na sawa wancan kuma ado ne wanda yake caccanzawa lokaci bayan lokaci al'imam muslim ya fitar da hadisi ah, daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la talbasul harir la talbasul harir kada ku sanya tufafin alhariri fa innahu man labisahu fi dunya lam yalbasu fi al-akhirah duk wanda zai sa tufafin alhariri a nan duniya to ba zai sanya na lahira ba هكذا إ البخاري لمسلم سن في حديث خ ز ابن اليمان وعند النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آ ن ي ة الذهب و ا ل ف ض ة ولا ت أ ك ل و ا في هذا شيء مسلم تيني ran shiga musulunci wani ai ko ka ko ka kawo kanka ni na kawo kaina ba tilasta maka akai ba ba wanda ya tilasta ya dakka da ya dana to masha Allah ni ne mai suna da ne haya adam idris ah. masha Allah ah, za a faɗa maka kalmar da za ka yi in ka yi shi ka zama musulmi ba ba wani dogon turanci kawai wannan kalmar da ka faɗa ka zama musulmi ka ce la ilaha la ilaha illallah illallah ka ce ashhadu ashhadu an la ilaha an la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah rasulullah abinda kake faɗa cewa ka yarda cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai haka baka yarda da ka hada wani da shi wajen bauta ba shi kadai zaka bauta ne sannan ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Muhammadu manzon Allah ne ka yadda da wannan ka shi shikenan ka zama musulmi da zaka saboda ka daga yanzu kai musulmi ne original kuma muna maka fatan yadda ka zama kake rabaran zaka zama kuma malam yawa kai ma zaka je ka sa mutanen ka gaba kai musu tafsiri kai musu wa'azi ka karantar da su amma sai ka yi karatu ka yi ilimi ka san musulunci ka san komai na musulunci ba daga abinda mutane suke yi za ka ɗauka ba ana samun mutane da suke musuluncin ba yadda yake ba yawwa so shi musulunci yadda muke karanta alkur'ani ne shine musulunci ba abin da wani musulmi yayi ba ne zai iya abubuwa marasa kyau a banci wannan saboda ka je ka nemi ilimi ka samu wanda zai koyar da kai saboda ka yadda kake rabaran ka dawo kuma malam ka dace Allah ya sunan ka Yahaya da Mikis. da gurin ya haya hmm. to za ka ci gaba da zama aka haya hayan ka ko ya na gode to shi ke muna maka fatan alkhairi sai ka je kai wanka ka dawo ka ci gaba da sallah a cikin musulmi kamar yadda kowa yake Allah ya tabbatar da kai a cikin Thank you. al bukhari da muslim surwato hadisi daga huzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la talbasu al-harira wala kada ku sanya tufafin al-hariri marar kaurinsa da mai kaurinsa wala tashrabu fi aliyati adh-dhahab wal fidda kada ku rika sha a cikin kokon ko da kokon zinari ko na azurfa wala takulu fi sihafihima kada ku rika ci a cikin tangaran dinsu ko kwanukan su fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah na kafirai ne a nan duniya mu kuma namu ne a lahira to wannan shine hukuncin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata da alhariri da zinari hariri annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa mata a duniya suna iya amfani da shi kamar yadda azhar wato zinariya mata suna iya amfani da shi a duniya suna iya kwalliya da da shi suna iya kwalliya da da alhariri suna iya kuma kwalliya da zinari amma maza annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hillun ala inasi ummati haramun ala zukuriha halal ne ga matan cikin wannan al'umma su yi amfani da su amma haramun ne ga maza su yi amfani da su saboda baya halatta ga namiji yayi kwalliya da abin da yake na zinari ne sa agogon zinari ko zoben zinari wannan haramun ne haramun ne hakanan kwanan da yake na zinari ya ne ko kofin da yake na zinariya ne ce ya sha ruwa a cikinsa ko ya sha shayi ko ya ci abinci wannan duka haramun ne kafirai za su iya yin wannan amma musulmi haramun ne ya yi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa dukkan wani wanda ya yi amfani da zinari wato ya yi ado da zinari namiji ya ado da zinari ko kuma ya sa alhariri a nan duniya ya ado da shi to ya haramta wa kansa na lahira ba zai taɓa samun na lahira matukar zai mutu bai tuba ba in ya tuba kafin ya mutu shi kenan tuba tana shafe duk laifukan da aka yi gabaninta amma in har mutuwa ta riske shi yana wannan to ba zai samu na lahira ba kamar yadda annabi ya ce wanda ya sha giyar duniya har ya mutu bai tuba ba ba zai sha ta lahira ba to haka nan waɗannan abubuwa suke ga maza in suka yi amfani da su a nan duniya kuma suka mutu ba su tuba ba to sun haramta wa kansu na lahira domin dukkan wani da ya gaggauto da abu kafin lokacinsa minista ajiyar shay'an tabla awanihi ba zai hirma hirmani inda ka gaggauto da abu kafin lokacinsa to sai a maka ba da hana ka abin wannan da yawa daga cikin malamai suna cewa don mutumin da ya har ya mutu bai tuba ba to shi kenan ko ya shiga aljanna ko ya shiga aljanna sauran yan aljanna duk za su more waɗannan abubuwa amma ban da shi yau na fiya min asawira min zahabin ina shi ba shi a ciki ba za sa masa zahab ba in dai har yi amfani da zinari a nan ɗaya namiji ya yi kwalliya da shi ya sa shi a matsayin zoben sa to wannan ba zai ko yayi an masa wani kwano na zinari ko ko wani kofi na zinari yana amfani da shi to wannan in dai har ya mutu bai tuba ba to ubangiji subhanahu wataala zai haramta masa amfani da wannan wasu daga cikin malamai suka ce a in dai an je lahira kuma ai ba uquba ka za a je aljanna kuma a yi masa uquba a yi masa horo ai in an hana shi kamar ana masa uquba ne to wannan da nassi bai zo ba watakila sai a yi wannan yan marere cewar amma idan har nassi ya riga ya zo na shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisin ibnu uh, umar radiyallahu ta'ala anhu dangane da shan giya yake cewa man shariba al-khamra fi dunya thumma lam yatub minha hurimaha fi al-akhirah wanda duk ya sha giya a nan duniya bai tuba ba za a haramta masa ita a lahira akwai riwaya a cikin musnad tayalisi da sanadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abu abu sa'id al-khudri ما يكينا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو فقال نسي نكرر ما يبقى تتاويلي النبي يقول دك ونوان لذيس الحريري أنا الدنيا سنن wanda ya sa أنا الدنيا لم يلبسه في الآخرة fil akhirah al wa inda khala janna ko da zai shiga aljanna labisahu ahlul janna wa lam yalbasuhu yan aljanna dai za sa amma shi ba zai sa ba saboda haka wannan nassi dai da yake nuna cewa a zai rasa wannan sakamako a gidan aljanna saboda haka ni'imar yan aljanna ta cika sun samu kayan ciye-ciye kayan marmari masu daɗi su ne jannatin da Allah ce إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات جنات جمع جنة جنة yana nufin gida wato lambu wanda yake cike da kayan itatuwa da kayan marmari da sauransu shine ma'anar janna saboda wannan yana ishara zuwa ga kayan ciye-ciye da ubangiji subhanahu wataala ya da musu a gidan aljanna sannan kuma ga ga ga koramu koramu kala-kala na duk abin da suke so na nono suke so na zuma suke so na giya suke so na ruwa suke so gashi nan ta ko'ina saboda haka Allah ya ba su wannan sannan kuma ga kayan sawa kala-kala da ubangiji ya tanadar musu sannan kuma ga kayan kwalliya saboda ka gani imar yan aljanna ta cika Allah ce wa hudu ila tsayyibi min alqawli aka shirye da su zuwa ga magana da dada wa hudu ila sirat alhamid kuma aka shirye da su zuwa ga tafarkin Allah shayabo wato ubangiji subhanahu wata'ala ya shiryar da mu'mine zuwa ga maganganu masu daɗi an ce da maganganu masu daɗi ana nufin kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah suka ce ita ce wa hudu ila tsayin min alkawai a nan duniya ubangiji subhanahu wata'ala ya shiryar da su wato ya nuna musu maganar da tafi kowace daɗi ita ce faɗar la ilaha illallah wannan shine fassarar wasu daga cikin malamai kamar muqatil ibn suleiman kamar ibn jarir ibn abi zamani da sauran malaman tafsiri wasu kuma suka ce wa hudu ila tsayin min alƙauli wanda ya kunshi dukkan wata magana mai daɗi Allah subhanahu ya nuna wa muminai maganganu masu kyau masu daɗi kalmar la ilaha illallah ita ce mafi kore a ciki sauraka lafazin bai taƙaita akan la ilaha illallah ba duk da cewa ita ce mafi kololuwa a cikin at-tayyib min shi shine maganar ibnu juzai mai tafsirin at-tafsir daga cikin waɗanda suka tafi alal umum akwai as-sa'idi a cikin tafsirin sa yace wa hudu ila at-tayyib min al-qawli yace alladhi afdaluhu wa atyabuhu kalimatu al-ikhlas aka nuna musu maganar da take mafi daɗi da dadar magana wacce tafi kowace daɗi tace kalmar ikhlas kalmar la ilaha illallah ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر الله sannan sauran maganganu masu daɗi waɗanda suka kunshi ambatan Allah au ihsanu ila ibadillah ko kuma maganganun da suka suka wato kunshi kyautatawa bayan Allah yace wa qulu lin nasi husna hmm. ku ga wa mutane magana mai kyau mai daɗi haka nan Abu Muhammad ibn Atiyya shi ma yake faɗa yace at-tayyibu min al-qawli la ilaha illa Allah wa ma jara ma'aha min dhikrillahi ta'ala a tsayin min al magana magana daddada ita ce la ilaha illallah da sauran maganganu duka kamar ambatan Allah da tasbihi da tsarkake Allah duka maganar yan aljanna ma zikrullahi ne abin nan a tsayin min al ne tattaunawa su hirarsu la tasma'u fiha lafiya ba za ka ji a tashiyar magana a cikin aljanna ba duk magana da za ka magana ce mai ma'ana <coughs> magana ce mai kan gado ba za ka ji wani shirman magana a cikin aljanna ba wasu daga cikin malamai suka ce wa hudu ila tsayyibi min alkauli wato aka shiryar da su zuwa ga gurin da za su ji daɗaɗen maganganu ana nufin aljanna wato ba daɗaɗen ila tsayyibi min alkauli inda za su ji daɗaɗen maganganu wannan shine abinda Ibn kafir ya karkata zuwa ga fassara a tayyib min al-qawli ay ila al-makan alladhi yasma'una fihi al-aqwal at-tayyiba Allah ya kai su gurin da za su ji dada maganganu ita ce aljanna kaga kenan a yadda yake wa hudu ila tsayyib min alqawli da yake da udkhil allazina amanu wa amilus salihati jannatin ta min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam wato wannan gabar daidai take da fadar Allah subhanahu da da ce aka shigar da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana ta karkashin su suna masu dawwama a cikin su da izinin Allah da izinin ubangijinsu Allah ce tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar su a cikin ita ce salamu alaikum salamu alaikum to wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar malaiku ne za su ta shigowa ta kowace kofa suna musu maraba lale lale suna musu tarbe suna musu jawaban maraba abinda suke gaya musu salamun alaikum bima sabartum aminci ya tabbata gare ku saboda haƙurin da kuka yi a duniya na ku yi wa Allah biyayya na ku bar saban Allah na ku yarda da kaddarar Allah wannan haƙurin da kuka yi ya gadar muku da aminci na har abada fa ni'ma uqbad dar ma da wannan gida da karshen wato wannan gida na karshe wanda shine gidan aljanna haka nan ubangiji yana cewa la yasma'una fiha laghwan wala ta'siman illa qilan salaman salama dan aljanna ba za su ji wata yasasshiyar magana ko magana da take kunshe da saban Allah ba a cikin aljanna babu wannan babu ƙarya babu ƙazafi babu ƙage babu yarfe illa qilan salaman salama sai dai fadar salamu alaikum salamu alaikum amince tabbata gare ku amince tabbata gare ku duk inda za a shiga za a shiga cikin aminci ne to haka wa hudu ila tayyib min al-qawl shine aka kai su gurin da za su rika jin daɗaɗen maganganu kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kauna fiha tahiyatan wa salam na za su haɗu da gaisuwa da kuma sallama ta aminci saɓanin yadda yan wuta a baya ubangiji subhanahu wata ta'ala ya gaya mana su kuma za su riƙa jin magana ta bacin rai ta tsokana ta zolaya ta ba'a ana cewa wa azabar azabal harim azabar gobara azabar ƙuna yan aljanna maganar su tasbihi ce da ambatan Allah da godiya ga Allah daga zarar sun shiga ubangiji zai musu ilhamin wannan qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah muna yi wa Allah godiya da ya shiryar da mu zuwa ga wannan addini har muka samu kanmu gidan aljanna ba dan ubangiji subhanahu wataala ya so mu da shiriya ba za mu shiriya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa in aljanna ana kinsa musu tasbihi da tahmidi kamar yadda ake kinsa wa ɗan uwan ɗayan ku numfashi wato yadda kuke numfashi haka su ma wannan yake a tare da su ka in suka shiga aljanna farkon abin da za su yi shine godiya ga Allah subhanahu wataala alhamdulillah alladhi sadaqana wa'dahu alhamdulillah alladhi hadana li hadha alhamdulillah alladhi azhaba anna alhazan haka za su yi ta gode wa Allah subhanahu wataala kamar yadda a nan duniya ubangiji ya datar da su da faɗar kalmar la ilaha illallah da tasbihi da tahmidi da tahlili da kabbara da karatun alkur'ani da zikiri kamar yadda ce ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu ya zo cikin sayo muslim hadisin samura ibn jundub Allah ya kara masa yarda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahabbul kalam ila Allah arba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala yadurruka bi ayyihinna bada'ta mafi soyuwar magana a gurin Allah hudu ce faɗar subhanallahi ko alhamdulillahi ko la ilaha illallah ko allahu akbar kuma da kowace ka fara daidai ne babu wata matsala haka na autar waya annabi yake cewa arba'u arba'un afdalul kalam ba magana da ta kai maganganun nan guda hudu sune subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar imam muslim ya fitar da hadisi daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar a ahabbu ilayya ma tala'at alayhi shams ku saurara fadar subhanallahi da alhamdulillahi da la ilaha illallah da Allahu akbar nafisan wannan sama da dukkan wani abin da rana take guduwa a kansa haka na imam ahmad ya rawaito hadisi daga an-nu'man ibn bashir anhu manzo yake cewa ala wa inna subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar hunna al-baqiyatus salihat waɗannan kalmomi su ne ayyuka masu wanzuwa ayyuka na kwarai masu wanzuwa duk wani abu da za ka yi to zaka tafi kamar shi ne amma waɗannan za ku tafi tare ne wa hudu ila siratul hamid kuma an shirya da su zuwa ga tafarkin Allah shayabo wato an shiryar da su zuwa ga hanyar Allah wanda yake shayabo ne a sunayensa da ayyukansa kuma wannan hanya ita ce hanyar samun aljanna shine wannan addini as-siratul shine as-sirat na wanda yake shayabo kuma duk abin da yake cikin wannan hanya wannan tafiya abin yabo ne babu wani abu a cikin musulunci da ya tabbata musulunci ne ba abin yabo ba Allah subhanahu wata'ala ya bamu dacewa abinda muka faɗa ne daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh